Shallabe ba ya kawo damuwa, samin kekin gaza ya kawo min da gishin ruwa. Sallarki Aisha yau gani cikin damuwa, Aisha labiba, alakarar ki, Aisha labiba. suke na duniya mai wanke zuciya sanyin idaniya mai tausaya na ce yare da ke rayuwa da ni baki babu ne sannan babu magani sanyo rashin gani ba na ji ban gani za a yi da ni ki yarda sai da ni ni mako da ke bakin a ciki nake ba kya so da ni mene na miki ne kike yin mafushi da ni ina yi wani laifi laifi ba sanar da ni ko ban cancanta ba ban kai ma a so ni ba yin sani fargaba karɓe ni sahiba na samu ci gaba za a yi so da ni labiba zuciyata ta mutu ne ake aisha labiba ni da ban san faɗa da ke Aisha Labiba, Aisha Labiba. Amsanu? Ya ga sadaka. Aisha Labiba, Aisha Labiba. Um, yawa kinga. za so mun tamtan mana ana um, amma kyakkyawa kamar ki bai kamata a ce kina bakin titi kina bara da a ce zaki bani dama na cika min maradi na kasancewa da ke nan kwana daya da ni kuma na miki alkawarin taimakawa rayuwarki na ha'a bai ba na cikin jerin matan da ƙangin rayuwa zai sa suka wuce hanya don haka ka tafi kada ka sake zuwa inda muke idan kuma ka ƙi to zan ɗau mataki a kan wait kakkire na min hankali hakan yana nuna ba don nazo neman biyan bukata gurinki zan ɗauki kowane renin hankali na ki taimako bawan Allah idan ƙanwanka ce a cikin wannan halin za ka zo mata da magana makamanciyar wannan? Ke da ka tama, ke hakkin isa ki haɗa kanki da ƙanwata kina almajira mabaraciya a kan titi za ki zo ki haɗa kanki da ƙanwata? Ka jefe ni da duk kalman da ka ga dama ba zai yi min ciwo ba, saboda kai kanka baka daraja kanka ba, ballanta ma haka daraja wani. Ka yi hanzarin barin nan ko na tara maka jama'a. haka za ki kare don wahalalliya kin sa kina tabara akan titi hore rashi da samu rabbi yana ganin mu shi za ya taimake mu wasu sun hane mu aisha ina jin darakta so da farko dai zan baka shawarwari akan yadda ciwon yake da yadda ake tafiyar da majinyaci kafin a fara aiki. Dakta, ban fahimce ka ba, wannan wani irin ciwo ne haka? So shi ciwon baya son ana yawan dakumar mutum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So, lakasa ce ta sauka, amma ba gaba ɗaya ba. Zai iya motsa jikin shi, amma kafafun shi ba za su ɗauke shi ba. Ma'ana ba zai iya miƙewa ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kada ka ɗaga hankalinka. Wannan ba wani sabon al'amari ba ne.

dan kama ruwa a'a ba ki hakuri mana mu fita gari sosai in har yanzu fa cikin gari ne muka fita bayan gari sai mu tsaya ki wallahi latif a mata nake ka samu guri yanzu yanzu nan sai na yi sai mu wuce ba wani bata lokaci zai latif nawa murna nake yi kawai yau burin ya cika shi ta ga ina ta fara'a ta ki karewa murna da muke yi a ba kada yake murnar ba ni kamar na ya kuma dan dai bari mu tsaya ki fitsarin nan sai a dura to amma ke yanzu yake magana fitsari a motar nan fa babu ruwa Aji ba za ka gane ba ne a matsayin ke ka san mata sai a hankali suna jin fitsari ba wai ba su cika iya riƙewa kamar yadda za ku ba don Allah la ci tsaya idan na fito muka samu guri sai in samu ruwa in je in kama ruwa ai uzuri ne kuma babu wanda bai san lalluri ba ko to saki dukaranki saki zuciyarki aisha labiba rabbana yana kallo za ya gyara Aisha Labiba wanda duk ya kama Allah a ƙarshe dole zai ciri ba. wasu so suke su zamo tamkar ke aisha labiba ki gode rabbi a kowane hali akwai da ko kuwa babu dalili yana sana da boye koko na fili shi zai kula da ke a kowane hali aisha labiba aisha labiba aisha Labiba Bari na je in kai intisar ciki ta kwanta domin na ga kaman bacci take ji. Wake to shi kenan. Labiba ki daure dukan jarabta ki jure. Hawayen kiki share Rabbi shi zai hore, sa'in rashi da samu Rabbi yana ganin mu shi za ya taimake mu. Na ji gidan shiru. Ko mai gidan ta yi bacci ne? Ai ni ne kaɗai a cikin gidan ba kowa a ciki. Babu kowa? Shi ne kuma ka kawo ni gidan da ka san babu kowa a ciki? <laughs> Ai ni ne kaɗai a cikin gidan saboda ba ni da aure. Ka faɗa mana, menene manufarka a tare da mu? Ina so ne ki bani dama na zama mallakinki ta yadda zan aure ki, kin ga shi kenan babu wata sauran fargaba. Ka yi haƙuri, shi ma wannan uzurin ba mai yiwa ba ne, saboda na yi alkawari ba zan sake aure ba har abada. Saboda me? Saboda su, ƙwayar cuta ne. Da za ki bani dama. da na zama jinin jikinki ta yadda zan dinga yawo a duk jijiyoyin jikinki kuma na mutu a zuciyarki sannan na mantar da ke duk wani raɗaɗi da kike fama da shi a fannin soyayyarki ba za ka iya ba zan iya saboda ke ce gaskiyar rayuwata kuma ke ce asalin burin da nake fata ke ce wacce nake gani kullum a cikin mafarkina me yasa nake girmama duk wani abu da ya shafe ki Me yasa raina da zuciyata suke ganin babu wata wadda ta kai ki a faɗin duniyar nan? Ki fassara mu waɗannan maganganun. Na shiga uku. Zuciya kai ki kare sani inda zan tozarta. Ki share hawayenki. Domin suna da matuƙar muhimmanci a wajena. kuma zubarsu zai iya haifar min da bugawa zuciya ki karɓi bakon da yake gurinki domin zuwansa gare ki alkhairi ne Aisha Labiba, mai tausayi ce Aisha Labiba, yar karamci Aisha Labiba, ka san mutunci Aisha Labiba, wata dare ne ita Aisha Labiba. Aisha, Aisha Labiba, Aisha, Aisha Labiba, Aisha, Aisha Labiba. To shi kenan na baka wata biya. nan da wata daya ina son ka dawo. To na gode, Allah ya baka albarka, Allah ya sa, na gode. Yanzu na tun ɗazu kana tsaye kana son magana da ni eh wallahi kamar kana son kai magana da ni ko eh wallahi wato alhaji dama wata yarinya ce muka haɗu da ita to mun daidaita nake so idan ba damuwa ina buƙatar in aure ta wata yarinya eh, yar waye eh baba sunanta Aisha Labiba sannan ita ba kowa bace marainiya ce domin iyayenta sun rasu kuma ba zawara su da taba aure har tana da ya guda daya ba zawara ta taba aure tana da kuma kake son ta eh alhaji idan kuma kana ganin akwai matsala ba matsala sai in haƙura to babu wani dalili da ya san ce maka ba za ka auri wannan yarinyar ba idan dai ta cika sharuɗan da addini ya ce a aure ta amma ina son ka bani dama sai mu sa addu'a a ciki idan alkhairi ce Allah ya tabbatar maka da ita idan ba alkhairi ba ce Allah ya canza maka da mafi alkhairi ya ce alhamdulillah na gode kwarai da za ka yi ta na gode Allah ya nura kalbina na yi matuƙar kewarka ga shi dai a hankali a hankali nake ta baka gurbi a zuciyata ina nema na rasa kaina saboda na gane idan baka nan ba zan taɓa moruwa ba tun lokacin da na haɗe da ke zuciyata ta saba da ke ta aminta da ke ta narke a ƙaunar ki amma babban kuskuren da nake shine har yanzu ban koyi yadda zan rayu idan babu ke ba kya tare da ni ba. Babu yadda za a yi mutum ya rayu babu jini a jikin shi. Kai tamkar jini kake a jikina saboda haka ka daina zancen rabuwa. Yanzu dai mu shiga ciki ka yi wanka sai ka ci abinci sai mu ɗaura inda muka tsaya. Tashi kenan. Yeah. Ruhil? Ruhil, kun san juna ne? Yaya, dama Aisha Libiwa ga aura? Kwarai kuwa ita na aura. Ruhil! Wai me yake faruwa ne tsakaninku? Kina bayani bana! da Allah me yake faruwa tsakanin ku da ruhin ne saboda na ga daga ganin juna da kuka yi duk hankalin ku ya tashi ne dalili ruhil ya so ni a baya kafin na yi aure na yi mamakin gani shi a matsayin ƙaninka mafi soyuwa a zuciyarka haka ne in ban da abba duk duniyan nan babu wanda nake so sama da ruhi kafin zuwanki ki disashe soyayyar da nake masa abin da ya firgitar da ni ka taɓa faɗa min ka yi wa mahaifiyarku alƙawarin, ba abin da zai nema a wajenka bai samu ba idan har bai fi ƙarfinka ba na yi wannan alƙawarin, amma a yanzu ba zan iya sadaukar masa da soyayyar ki ba na gode ni ne da godiya da kika amince da ni kika zaɓe ni a matsayin masoyi abokin rayuwarki wannan ba wani abu bane don ruhi ya soke a baya a yanzu ke mata matar yayansa ce ki daina damun kanki dama ko a baya ma ban taɓa jin soyayya shi a zuciyata ba ba shi kenan alhamdulillah ka san ku kai nake jira. Me ya faru? Ya yazi. Wallahi je kasa bacci ne saboda na ga abin da nake matukar so da kauna a tare da kai. Karka damu dan uwa. Dama ita rayuwa ai haka take. Ba komai ne mutum yake nema yake samu ba. Tsohuwar budurwarka a da ita ce matar yayanka a yanzu. Me kake nufi? Abin da ka ji shi nake nufi. Wannan ma ai darasi ne. tsohuwar budurwarka matar yayanka a yanzu. Me kake nufi? Abin da ka ji shi nake nufi. Ina so ne ka sani a rayuwa ba komai mutum yake nema ya samu ba. Matar tsohuwar budurwarka ita ce matata a yanzu saboda haka tunawa da ita da kake yi shi ma babban zunubi. Kiranta da kake da sunan matarka yana ƙara samun raɗaɗi a cikin zuciyata. Ka manta? Kafin ma mai fitar su? Kai da kanka ka mata alƙawarin cewa za ka sadaukar min da duk wani abin da nake bukata matukar kana da shi. To shikenan yanzu ya kake so a Ina so ka sadaukar min da Aisha Labiba. domin cika mahaifiyar mu alƙawarin da ka ɗauka mata. Menene na miki ne kike yin afushi da ni? Ina yi wani laifi Labiba ba sanar da ni. ko ban cancanta ba ban kai ma a ni ba yin sani fargaba karɓe ni sahiba dan na samu ci gaba da za a yi so da ni labiba zuciyata ta mutu ne ake aisha labiba ni dai ban san faɗa da ke aisha labiba aisha labiba Ka Labiba. hakuri, ka ɗauki wannan a matsayin jarabawarka. Akwai mutane bila adadin da suke ɗauke da irin ciwonka, kuma suna rayuwa kamar kowa. Abin da nake so da kai, ka cire komai a ranka. Ka ɗauki hakan a matsayin kaddara. guje Aisha Labiba, Aisha Labiba. Aisha Labiba wayo Aisha Labiba Allah sarki Aisha Labiba wayo wayo Aisha da biba ta shiga damuwa Aisha da Labiba ta shiga damuwa yanzu koya maka tafiya idan ka iya kuma zan sallame ka sauran kuɗin da ya rage kuma ni ne zan biya Aisha Labiba Aisha Labiba Kana hauka ne yanzu? Na daɗe da hauka cewa indiya akan soyayyar Labiba ne. Ka kiran da sunan da ya fi hauka ma zan ɗauka, amma ina so ka sani dole sai na mallake ta. Saboda ka kowa sani cewa ban taɓa neman abu na rasa a wannan duniya ba. ai kuwa daga yanzu za ka fara ɗanɗanar zafin rashi. Ka yanzu ƙarya ne! Rashin kunyarka da rashin hankalinka har ya kai haka? Wani irin rashin hankali ne a cikin gidana, wani irin shirme ne, wani irin shashanci ne wannan. Abba, abu ne a gurin shi, ina so, dan na tambaye shi ne don lamun yanzu mai gaskiyar abin da ya faru abba kar ka damu za mu sasanta abin da ya faru tsakanin ta kai wasu yau kan na ƙara ganin wannan abin a cikin gidana kan na ƙara ganin irin wannan makamancin irin wannan a cikin gidana ba na so kan na ƙara ganin sa don haka ina son ku yi musaba a nan gurin kafin na wannan gurin ku kai sa ku daina tsakaninku bismillah samu Subhanallah, me ya kawo ka gidana? ɗazin ka ban na ina ta faman Allah ba ta yanzu dai ba tare da wani ɓata lokaci ba mu ga wai buɗe data sauri sauri kin buɗe data eh. akwai youtube akwai nuna shiga na shiga yawwa rubuta sb shamstar me ke gani Allah kunna mu daya daɗe san me yasa ka ce ki shiga wannan channel din a sai ka faɗa muna yawan samun matsaloli a bangaren soyayya musamman bangaren kalamai kuma hakan ya samu asali na bata san me soyayya ba to wannan channel da Allah ke rika shigarta akwai kalamai da yake amfani da su a cikin waƙoƙinsa ta nan ne za rika sanin furucin da zaki rika mu saboda ni wallahi kalama yake in ba raina ɓaci yake ba shege nake kawai guntuya nake in naje gida mu to na taɓa maki daga in nake man kalamai to sai an jima na dawo na dawo na manta na manta na manta a kai tsaye idan kuka shiga youtube duk da dai nayi wata ƙarin bayani kuma kuna bukata da kun shiga youtube ku rubuta sb shamstar za ku ga channel ɗin tana ɗauke da waƙoƙi iri-iri daban-daban a a sauƙaƙe ma zan iya saka muku link ɗin a ƙasan bidiyon ko saman bidiyon ku shiga ku yi subscribe channel ɗin domin samun ƙayatattun waƙoƙi masu daɗi masu gyara soyayya in kin ga dama ki wuce in na yi gaba kada ku bari a baku labari da za ki bani dama da na zama jinin jikinki ta yadda zan dinga yawo a duk jijiyoyin jiki kuma na mutu a zuciya ina so ka sadaukar min da Aisha Labiba domin wa mahaifiyar mu alƙawarin da ka ɗaukan mata ka yi min laifin da ba zan taɓa yafe maka ba idan har baka je ka nemi yafiyar Aisha Labiba ba. <laughs> Don Allah, ta yi haƙuri, ta suke dawo mutunci aure na. Yi haƙuri da rayuwa Aisha, Ki haƙuri da ɗan fiye da yadda yake ganin wani abuwa mai fuska abubuwa guda uku bai isa imanta da su a cikin rayuwarsa uwa ba a canza ta a rayuwa uba ba a canza shi a rayuwa dan uwa ba a canza shi a rayuwa wai me yasa ba za ka ɗauki ƙaddarar rashi na ba wannan auren auren ce ta yi ma'ana miji a suna kai kuma miji a aiki Aisha Labiba. Ba ta mu mayu ne. Ba mu da dangantaka da Ka kusa ko ta nisa la ilaha illallah mutuwa ta zama wajibi a gare ka ko saboda ka da kokoman da zai fanshi ranka mutukar kana son zaman lafiya tsakaninka da ni kawai ka saki matar ka lauran aura kun me yasa mutane ba su da tunani ne oke idan na taimake ka ni kuma in goma bakin titi ina a taimaka ma annabi wai to ai ko me muke tuna mu cin musu hanya don wallahi jinin ta ni ba zai ce a banza ba da sunan Allah mai rahama mai jin kai muke gabatar muku da gawurtaccen fim din Aisha Labiba. Akwai gina rami da kanka. Ba sai wani ya gina ba ka Wacce ba ta so na ɗin? Ita nake so. Ke kuma da kike so na ba na so. Kai, ka san me kake faɗa kuwa? Tsintacciyar magen kake magana za ka aura? Wanda ke gani ita ce ni sannan kuma ta fi kowa a ciki har da ubanka. Ai da hannawa farin cikin ya lalace. kowa ma sai nashi ya lalace kamfanin harara production ke gabatar muku da wannan shiri na aisha labiba labari gami da tsarawa sa da musa ya riba daukar nauyin shirin sadan dan sani shiryawa daga zababulin marubuci wato abba harara ba da umarnin shirin daga matashi kuma fasoyin darakto nura mai shababu ku dinga samun wannan shiri duk ranar asabar da misalin karfe 8 na dare ku dai kada ku manta don subscribe kana ku danna kararrawa zama daya daga cikin mahabocin kallon wannan kayataccen shiri na Aisha Labiba. Labiba kun ga zai kawo damuwa. Am Allah dama ina so ne in tambaye ki. Ina zan samu turaruka masu kyau masu kanshi. Kin san mai gidana ya kusan dawowa. Kuma sanan duk turarukan da muke amfani da shi daga waje ke kawowa. Ki kwantar da ki kawata. In dai turare ne, ki je Bumsa Freshers kamar kina kasan waje zan tura miki da adres din yanzu yanzu nan wa alaikum salam hajiya sun ki da zuwa ya a hanya hanya da godiya ga turare da mai mai shafawa kala kala duk wanda kike so dai shiga turare mai gida ya na ganka anan kuma eh ai dama nan ne wurin da nake zuwa sai ya yi kai da kake zuwa kasan waje ka siyo min turaruka me ya kawo ka kuma bumsa precious ai in dai tuka ji na ce miki ina kasan waje to ina nan shago gaskiya ne kam bumsa precious babu kam abin da ba su da shi kama daga turaruka man shafawa da sabulai na wanka da abubuwa daban-daban namu na mata kai hamma da na mazan duk ba su rasa ba yanzu me za a hada miki da shi an shagon ne masha Allah za ku iya samun mu adireshin mu namba fo14 sarkin kasuwa line ibb market after police station suleja niger state ko kuma ku same mu a namban mu kamar haka mun gode bumsa precious Shabab Film Productions presents to you. Ina ji a jikina kamar akwai abin da yake shirin faruwa da mu. Zuciyata sai bugawa take. Wai kuma ji nake a jikina kamar lokacin cikan burin mu ne yayi. <laughs> Ba ki da burin da ya wuce ki mallaki mijinki. Sannan kuma ki kori kishi yaki daga gidanki. Kina son ki samu duniya. Ki sani duk mai son duniya sai ya manta da lahira. suwaye ku kuma daga ina kuke to ai na ga kamar kayan mu ba kamar irin wanda muka zo da su ba kar ku damu da wani dan yayi shigen abin da ya faru da ni shekara bakwai da suka wuce <laughs> directed by Muhammad Nura Mishababu karke aisha da biba ki guda rompi a kowane hali akwai da kokowa babu dalili yana sana da boye koko na fili shi zai kula da ke a kowane hali aisha da biba aisha da aisha shalabi ba ki daure dukan jarabta ki jure hawayen kiki share rabbi shi zai hore sa'ir rashi da samu rabbi yana ganin mu shi za ya taimake mu wasu sun hare mu Aisha da Biba